ولله غيب السماوات والارض وما امر الساعه الا كلمح البصر او هو اقرب ان الله على كل شيء قدير الله shi kaɗai yake da ilimin abin da ya ɓoye cikin sammai da abin da ya ɓoye cikin ƙasai shi kaɗai yake ɓanta da sanin haka, koma bayan kowa daga cikin halittarsa, lamarin alkiyama wadda take tana cikin ɓoyayyun abubuwan da Allah yake ɓanta da su wajen saurin zuwanta, idan Allah ya ga dama, kai ka ce kamar ƙibtawar ido ne da rufewarsa, kai ya fi haka ma kusa, hakika Allah mai iko ne akan komai, babu abin da yake gagararsa, idan ya yi nufin faruwar wani abu sai ya ce masa kasance sai ya kasance